السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلاة وسلاما على خير الأنام محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبعد yau ma kamar kullum allah ya sake dawo da mu wannan rana ta ashirin da biyar ga watan rabi'u sani alif da hudu 1430 wacce ta yi daidai da ashirin ga watan abrilu shekara ta da tara cikin ci gaba da karatunmu na wannan littafi al'aqidatu at-tahawiyya littafin da yake nuna mana tsantsagwarin tauhidi yadda za mu san mu subhanahu wa ta'ala yadda za mu bauce shi yadda kuma lahiran mu take da kuma yadda za mu yi mu gyara ta a satin da ya wuce cikin abin da muka karanto mun ce aƙidar mu ta ahli sunna ba mu kafirta wani mutum saboda wani laifi da ya aikata ko da ko kaba'ira ne sai dai in shi ya ce wannan laifi da ya aikata halali ne misali mutum ya sha giya ba za mu ce da shi kafiri ba sai dai in ya ce shan giya halali ne misali mutum ya yi zina ba za mu kafirta shi ba mu ce kafiri ne sai in hanya ce zinan na halaliya ne shi yasa shaikhul islam ibn taymiya rahimahullahu yake cewa wala nuslibu al-fasiqa islama bil ba za mu sance musulunci ga wani mutum fasiki ba ba aqidar ahlus sunna bane sannan kuma muka ce aqidar mu ta ahlus sunna ba za mu ce yawan sabo bai cutar da imani ba in mutum ya kasance mai yawan sabo ne la shakka zai taba imaninsa saboda imani yakan ƙaru da yawan ayyukan ta'a sannan kuma yakan naƙasa da yawan ma'asi laifuka. haka kuma muka ce muminai masu kyautata ayyuka daga cikin musulmai muna kyautata musu muna tsammanin alkhairi gare su amma ba za mu aminta musu da abin da ke wurin Allah ba Allah shi ya san yadda zai yi da kowa amma muna kyautata tsammani da kuma alkhairi gare su sannan muka ce da sakankan cewa da kuma fidda tsammani daga samun rahmar Allah waɗannan wasu abubuwa ne waɗanda suna iya kai mutum zuwa ga kafirci kai saboda tsananin ayyukanka ba za ka ce ka samu aminci ka samu aljanna ba faɗin wannan magana tana iya fidda kai daga cikin musulunci duk tsananin ka ba za ka ce ka fidda tsammanin samun rahmar Allah ba ba wanda ya san wannan sai Allah mai sauƙi ne a wurin Allah ya shigar da mai bauta wuta ya shigar da mai ɓanna aljanna amma kai har kullum ka kasance kana kyautata tsammani wurin Allah subhanahu wa sai muka ce kuma shi mutum musulmi ba zai fita daga cikin wannan musuluncin ba sai in ya musa abin da ya shigar da shi in ya zo ya ce ya karyata alkur'ani bai yadda da annabi ba bai yadda da azumi ba babu zakka bai yadda da hajji ba ya karyata jihadi da irin makamantan waɗannan abubuwa to a wannan abin nan karo koko lokaci sai malamai su tattaru su to bina'an akan maganganu da kai kaza da kaza da kaza don haka hukuncin ka an ba da fatawa kai ba musulmi bane satin da ya wuce anan ne muka tsaya yanzu kuma insha Allah za mu ci gaba wal mu'minuna mu'minai gaba daya kulluhum dukkan su gaba daya awliya'ur rahman masoya Allah ne subhanahu ta'ala da ni da kai da shi da ita don masoya Allah ne matukar muna kallon alƙibla mun yadda da abin da Allah ya ce to mu masoya Allah ne sabani yadda muka yi bayanin cewa shi wali ba wai wani mutum bane wanda wai ake ajiye mashi tambari wanda ni da na kasance ai wannan waliyin Allah ne a'a don mutumin da yake ayyukan alkhairi na kwarai ya ji tsoron Allah wannan masoyin Allah ne ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun sharadin kasantuwan mutum waliyi na Allah imani da kuma jin tsoron Allah الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور إن ولي الله الذي نزل الكتاب ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض وللتكع jibintan Allah subhanahu wa ta'ala don haka duk kowa waliyin Allah ne amma sai dai maratib matsayoya na walittakan ta bambanta domin yadda wani ke son Allah wani ya fi shi son Allah yadda wani ke kin Allah wani ya fi shi kin Allah don haka ne misali kamar kauna ne cikin mutane a cikin mutane akwai wanda kaunar da yake maka ta fi ta wani wani yana iya ba da dukiyansa saboda kaunar da yake maka wani yana kai ga yana iya duk yadda zai yi saboda kaunanka wani kuma zai kaunace ka da baki amma ba zai iya bada kuɗinsa ba kaga ba za ka daidaita kaunarsa da ta wannan ba to haka cikin mutane wannan yana kaunan Allah don haka duk abin da zai kai shi zuwa ga samun fushin Allah ba zai yi ba shi ko wancan ya ce shi yana son Allah amma bai iya saba wa Allah ba duk abubuwan da yake za su kai ya tabbata fushin Allah a kansa ba zai guje shi ba ka ga ba za ka daidaita ƙaunansa da ta wannan ba shi sa Allah ya kasa ainihin waliyan gida uku sun ma'auras na alkitab allazi nastafaina min ibadina fa minhum zalimun li nafsihi wa minhum muktasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi idnillah an kasa mu gida uku wani mai zalunta kansa ne wani shi kuma tsaka tsaki yake wani kuma a'a ayyukansa idan an buɗe maka ba za ka iya kallon su ba saboda tsananin gurɓacewa wa akramuhum inda wanda yafi kowa karamci a wurin Allah subhanahu wata'ala shine wanda yafi kowa bin Allah subhanahu wata'ala annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da wannan ma'ana a hajjin sa guda ɗaya da ya tilo wacce ake cewa hajjin bankwana Allah ya ce يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم wanda ya fi kowa a cikin ku karamci wurin Allah shine wanda ya fi kowa jin tsoron Allah subhanahu ta'ala shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin wannan khutba tasa yake cewa inna rabbakum wahid wa inna abakum wahid كلكم لآدم وآدم من تراب لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى على قد بلغ اللهم فشك يتي يا متاني للي مهل تشنكو قدادين بابنكو النبي آدم قدادين يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا بابنك آدم قدادين dukkaninku gaba ɗaya daga annabi adam kuke sannan annabi adam ɗin nan an halicce shi ne daga yunkun ƙasa inna masala isa inda allah ka masali adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun an halicce shi daga ƙasa sannan ku sani ya ku mutane babu fifiko ga balarabe akan wanda ba balarabe ba sai wanda ya fi kowa jin tsoron allah shi yasa a lokacin da aya ta sauka aka ce da annabi sallallahu alaihi wasallam wa anzura ashirataka al-aqrabin gargadi danginka mafi kusa ya kira fatimatu diyassa radiyallahu ta'ala anha ya kira abbasu kawunsa radiyallahu ta'ala an ya kira safiya baffasa ya ce waɗannan mutane wato suna da tsananin matsayi a wurinsa don haka sai ya fara da su ya ce to ku sani wallahi in har ba ku bi abin da ni na kawo ba ba ku yi imani da shi ba ba ku yarda da abin da ni nake a kai ba ku sani cewa ba zan tsina na muku wani abu baran alkiyama ashe kun ga matsayi a wurin Allah shine da jin tsoron Allah subhanahu ta'ala wata rana annabi yana so ya tabbatar da wannan ma'ana sallallahu alaihi wasallam a cikin zukatan mutane yace atadruna manil muflis kafin ya faɗi wannan ana zaune sai wani mutum ya wuce ya zo ya wuce wanda yake mutumin nan idan ka gansa in an daga ba za a taya shi ba bari a siya annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa me za ku ce a cikin wannan mutumin suka ce wannan wani mutum ne wanda in ya nema ba a bashi in ya zana a goge in ya ajiye a tunkuɗe in ya halatto ba a san ya zo ba in ya mutu ba ma mai tambayan waye ina rayuwarsa take annabi ce na yi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya zo ya wuce ya sa kaya na gani na faɗa ana nuna shi da ɗan yatsa ya sa turare irin wanda yake wa mutane sallama gabanin wanda ya sanya ya zo ne ya ce ya za ku ce a cikin wannan mutum suka ce wannan wani mutum ne wanda in har ya nemi aure ana bashi in ya faɗa ba a tadawa in ya zana ba mai tsallakawa in ya ajiye ba mai gogewa sannan idan suka kulla ba wanda ya isa ya warware kai ba ma wani abu wanda zai wakana in ba da san su da su ba annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa haƙiƙa wancan mutum na farko da ya wuce ya fi irin wannan inda za a cika duniya da irinsa da za a cika duniya da irin wannan mai faɗi da tunkawo da ƙoroso ɗinnan da yake tafiya da ƙansansa da komai wancan mutum guda ɗaya ya fi irin wannan a cikin duniya gaba ɗayanta ashe kenan kun ga matsayi a wurin Allah da jin tsoron Allah ne shi sa addinin musulunci babu wani addini mai adalci irinsa idan ka duba yana ɗaya daga cikin tsari na yahudawa yanzu a israel wato abin da yake akwai shine su dai su zalunci ka zalunci ba yahude dan uwanka wannan haramun ne amma ka zalunci wani mutum wanda ba ba yahude ba wannan ya halatta ya halatta sannan duk wani mutum wanda ba ba yahude irin su ba bawa ne gare su suna tunanin an kawo su ne su yi bauta wa yahudawa dan su suna cewa wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'u suna cewa su ne ƴaƴan Allah su ne masoya Allah sannan suna ganin cewa ya dace a nuna wariyar launin fata ga wanda ba yahude ba yanzu idan ka duba akwai taron da ake kokarin a yi na nuna Allah wai dare da wariyar fata akwai manya-manyan kasashe da ake cewa five stars irin su america su france su eh, russia su waye duk sun ce ba za su halarci wannan taro ba don ba su yarda da shi ba ba za su yi mubaya ba kai hasali ma yana ɗaya daga cikin tsarin ƙasar america cewa lallai duk mutumin da aka samu yana mara wa baƙi baya ko kuma yana kira zuwa ga auren baƙaƙe lallai za a hukunta shi amma musulunci kaga ba haka bane dubi bilal bin rabah radiyallahu ta'ala mutum ne daga habasha bakin mutum ne amma shi ne mutumin da yake kira wa annabi sallallahu alaihi wasallam sallah har a lokacin da annabi ya rasu alaihi salam wata ran bayan shi ma sai bar garin madina ya ce ba zan iya zaman madina ba matukar babu annabi a ta sallallahu alaihi wasallam wata ran da ya ziyarci garin madina ya zo ya rera kiran sallah irin yadda yake rerawa ba wani mutum da ya halarci wannan sallah wanda bai kuka ba suka yi kuka sosai me yasa su kuka suka ce ka tunar da mu wani zamani wanda ya shuɗe lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam a kenan kun ga imani da shi ne ake duba ba wai dukiya ba ba ƙarfi ba ba kyan jiki ba haibu rumi radiyallahu ta'ala mutumin ruma ne duk da dai kasantuwan kakannin kakanninsa larabawa ne amma daɗi suka je a ƙasar ruma suka zaune gari don haka sai zanto shi ma harshensa ya sauya daga asalin larabcinsa har ake masa kinaya da suhaibu na ƙasar roma yana ɗaya daga cikin wanda annabi sallallahu ya taɓa jagorantarwa a sallah a lokacin da shi bai garin madinan annabin sallallahu alaihi wasallam ya jagorantar da suhaibu da ƙasar roma ya ce ya ja mutane sallah ai a ciki akwai su abubakar ne siddiq akwai su umar akwai su kaza amma yana so ya nuna wa mutane cewa matukar mutum ya ce la ilaha illallah matukar yana da imanin nan to lallai kuwa wanda ya fi kowa a wurin Allah shine wanda ya fi su jin tsoron Allah subhanahu wataala haka idan ka duba salmanul farisi wanda yake yana ɗaya daga cikin mutanen da in sun kawo shawara za a ɗauka ba a cewa ai shi mutumin farisa ne a saboda a hahuna tsoron Allah a zuciya yake wa atba'uhum lil qur'an wanda yafi kowa bin ya fi kowa matsayi a wurin Allah duk matsayin nan da kake gani na duniya daga shugaban ƙasa? misali a ce gwamna ciyaman kansila mai anguwa dagaci hakimi wane ne duk gaba ɗaya kowa zai kare ya bar abin da ya gada amma imani da shi ne ake yi wa mutum matsayi a wurin allah subhanahu wata'ala wanda mu kuma shi ne muka aje mun sauya wannan abu mun koma imaninmu ita ce dukiya menene allahnka dukiya menene kake so duniya mun koma shi yasa muke cikin tsananin wahala wanda muke ciki a yau saboda matukar mutane ba su tabbata akan abin da aka ajiye su ba kar su taba tsammanin cewa za su fita cikin wahalhalu inna allaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah bai taba alkawarin sauya wata ni'ima da ya sauka wa da mutane ba sai in mutanen sun sauya abin da Allah ya musu shikenan wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira wal iman in an ce imani menene imani huwa al-imanu billah shine kai imani da Allah الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام Allahu alamu haisu ya ji risalata kai imani da Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda muka yi bayani ka yadda ba Allah sai Allah Allah shine Allah ba kuma mai suna irin na sunan Allah hal ta'lamu lahu samiyya to in ka yadda da Allah kuma dole ka kore duk wani abu wanda ba Allah ba in ka ce la ilaha korewa ne annafi wal isbat korewa da kuma tabbatarwa na kore duk wani abu amma illallah yanzu na yadda ba wani abu in ba Allah ba to daga cikin sharuɗan la ilaha illallah nan dole ka yadda da cewa Allah shi ne mai sawa sannan kuma ya sa yadda shi ya so ba yadda kai ka so ba ko da yadda kai ka so ya saba mu yadda ya sa ka za ka bi son saka bar naka wannan dole ka yadda da wannan was'al man arsalna min qablika min rusulina aj'alna min duni rahmani alihatan yu'badu fastamsik billadhi unzila ilayka innaka ala siratin mustaqim kana kan hanya madaidaiciya to don haka dole ka yadda da Allah wa mala'ikatihi ka yadda da cewa akwai mala'ikun Allah amma wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu wa ma hiya illa zikra lil bashar mala'ikun Allah suna nan Alƙur'ani ya ambaci wasu ya mana bayanin cewa akwai su dole ka yadda da waɗannan sannan wa kutubi ka yadda akwai littattafai waɗanda yake mun karanto su a baya zabura injila attaura alqur'ani ka yadda da waɗannan littattafai wa rusulihi ka yadda da annabawan Allah wanda mun karanto su a darasin mu da ya wuce guda ashirin da biyar waɗanda alqur'ani ya ambata wal yawmil akhir ka yadda da cewa akwai ranar ƙarshe ranan ƙarshen nan za a tashe ka a cikin kabarinka za a auna maka ayyukanka za a binciki yaya ayyukan suka wakana za ka hau sirati cikin mu wanda zai hau siratin akwai wanda zai hau ya wuce kaman walƙiya akwai daga cikin mu wanda yake zai hau yana jan gindi wuta da ainihin karafuna da an kwana wuta suna fincikansa har ya samu ya sha akwai wanda kuma za a jirkitar da shi a cikin wuta allah ya tsare dole mu yadda da wannan yana cikin abin da zai faru alkiyama wal qadari sannan ka yadda da kaddara abin da ya same ka Allah ne abin da ya kuskure ka da ma can ba a yi nufin zai same ka ba hulwihi khairihi alkhairin kaddaran nan wa sharrihi da kuma sa wa hulwihi mai zaƙinsa wa murrihi da kuma mai ɗaci duk abin da ya same ka wannan shine ake cewa tawakkul wa tawakkal ala hayy alladhi la yamut فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم فإذا عزمت فتوكل على الله wannan shine tawakkuli kaddara sabanin yadda ƙadariya suke cewa wai in abu alkhairi ya same ka wannan daga Allah ne amma idan sharri ya same ka wai wannan a'a abinda suke cewa ma wai in alkhairi ya same ka to wannan dabarunka ne in kuma sharri ya same ka to wannan rashin dabara ce taka kaga wannan magana ba musulunci bane domin ma asabaka min hasanatin wa ma asabaka min sayyi'atin wa arsalnaka lin-nasi rasulan wa kafa billahi shahida a can kuma yake cewa qul kullun min indillah da sharri da alkhairi duk gaba ɗaya daga wurin Allah ne amma akwai abin da muke son mu bambance domin mu iya gane cewa ayoyin nan ba su ci karo da juna ba Allah subhanahu ta'ala yana cewa ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik in alkhairi ya same ka daga wurin Allah ne amma idan sharri ya same ka daga kanka ne kai abin da yasa sharri ba a jingina sharri ga Allah subhanahu ta'ala mun karanci wannan ne wurin mahaifinmu annabi ibrahim sallallahu alaihi wasallam bayan ya ambato abubuwa allazi huwa yut'imuni wa yasqi wa idha maridtu sai ce yace shine wanda ya kaga halitta ta shine kuma wanda nake bauta shine wanda yake ciyar da ni shine wanda yake shayar da ni bai ce in ya sakan mani cuta ba sai ce wanda in cuta ta same ni shi ke warkar da ni ana ta'addubi da Allah ba za ka ce Allah ya ɗora min musiba a'a akwai ta'addubi da Allah subhanahu wa ta'ala ba a jingina sharri ga Allah amma ana jingina alkhairi shi yasa a cikin du'a'ul istiftah addu'an buɗe sallah wacce ake yi bayan kabbaran harama kafin karatun fatiha ya tabbata a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wal khairu kulluhu bi yadayka alkhairi dukkaninsa gaba ɗaya a hannunka yake ya Allah subhanahu wa ta'ala wa sharru laysa ilayka amma sharri ba gare ka yake ba a jingina shi gare ka kenan abin da muke so mu tabbata, idan alkhairi ya same ka da falalar Allah ce ya baka amma idan sharri ya same ka sakamakon wani zunubi ne da ka aikata shi yasa yake cewa ma asabaka min hasanatin fa min Allah in alkhairi ya same ka daga falalarsa ne wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik daga laifuffukan da ka aikata wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kaseer duk abin da kaga ya same mu na sharri na musiba na fitina na bala'i sakamakon wasu zunubai ne mu da muka aikata wannan shine abin da ke bambance ayoyi na na na to abin nan bari mu zo karshen wurin tambaya insha Allah in mun zo ka rike tambayan ka sai ka abin nan wa nahnu shi sa annabi sallam a lokacin da jibril ya zo masa a cikin suran wani balarabe yake tambayansa al'amura mahimmai suka ce wani mutum kunna julusan inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam istala alaina rajulun shadidu bayadin siya shadidu sawadi shari la yura alaihi asaru safari wala ya'rifu min ahad wani mutum muna zaune sai ga shi yazo wurin annabi sallallahu alaihi wasallam mai tsananin farin tufafi mai tsananin bakin gashi babu alaman tafiya tada da shi cikin mu babu kuma wanda ya san mutumin bare ya ce wane ne koko daga wuri kaza yake ba mu ga alamar tafiya ba mu ko ba san kowa ne shi ba sai ya zo har sai da ya zauna wurin annabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi ya sanya hannuwansa a kan cinyoyin annabi sallam ya jingina gwiwowinsa tare da nan sai ce na zo ne in tambaye ka me za ka tambaye ni ana tambayan ka ne game da musulunci menene musulunci ana tambayan ka ne game da imani menene imani ina tambayan ka game da ihsani kyautatawa menene shi daga cikin ansan da annabi ya ba su sallallahu sallam imani kai imani da Allah da mala'ikunsa da littattafansa da annabawansa da kuma rana ta ƙarshe kai imani da ƙaddara alkhairinsa da sharinsa waɗannan su ne rukunin imani bayan da ya gama bashi wannan ansa sai jibrilu alaihi salatu sai ce sadakta kayi gaskiya sai umar dan khattabi radiyallahu anhu ce kai jibna lahu sai muka yi mamakin wannan mutumin yas'aluhu wa yusaddiquhu tambayan sa yake kuma yana gaskata shi wani irin mutum ne wannan har sai da ya kare ya gama mushi ba ce atadruna mani sali kun san kowa ne ne mata ai ba mu san kowa ba ce fa hu jibrilu atakum yuallimukum dinakum ai jibrilu ne yazo alsa ya zo ya karantar da ku addinin ku ashe kenan kun ga imani su ne waɗannan ababe guda shida wanda duk sanda aka rasa guda daya imani babu shi wa nahnu mu'minuna bidhalika kullihi mun yi imani da waɗannan abubuwa dukkanin sai na karanto mana nan ran asabar hadisin na cikin bukhari wanda shi kuma ba irin laifuffukan da bai aikata ba saboda tsananin tsoron Allah subhanahu wata'ala kar su haɗu ya ce in na mutu ya ce wa 'ya'yansa a ƙona ne toka ta rabi a sanya wa ruwa rabi a sanya wa iska duk aka aiwatar da wannan aiki allah ya umarci mala'iku a tattaro shi gaba ɗaya aka tashe shi aka ce to ga ka a gabana menene yasa ka aikata wannan aiki ya ce wallahi ya Allah tsananin tsoronka ne ya sa na ce saboda gudun kar mu haɗu ya sa na ce a yi wannan aiki Allah ce ka je na gafarta maka na baka aljanna ta kaga ashe janibin alkhairi sai ya rinjayi zaton alkhairi janibin sharri zaton sharri sai ya rinjayi sharri sannan irin waɗannan suna nan da dama da dama akwai mutumin da yake ana yawan dukansa akan shan giya ana kiran shi abdullah a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam ana mashi laƙabi da himar aka kawo shi an buga an buga wasu daga cikin sahabbai suka ce kai dai Allah ya tsine maka albarka annabi ce a'a alaihi salatu wasalam la tu'inu alaihi shaitan kar ku taimaki shaidani a kansa na rantse muku da wanda rayuwa ta ke hannunsa wannan mutumin da kuke gani duk da irin wannan aika nasa daga makwarkwadan gashinsa har kasan kafansa duk imani ne ashe kun ga aiki ba shi ba ne makoma domin wani na iya zamana yana aikin alkhairin allah ya tsare a ƙarshen rayuwa abu ya rikide wani kuma na iya aikata mummunan aiki a ƙarshen rayuwarsa abu ya rikide wani kuma na iya mutuwa akan alkhairin allah ya ce ban baka aljanna ta ba wani kuma ya mutu akan sharrin allah ya ce na baka aljanna wannan na allah ne to amma akwai ayyuka waɗanda idan mutum na yawan yin su sukan kankare masa zunubai kuma insha Allahu yana iya samun rahmar Allah subhanahu wa ta'ala abu na farko mutum ya kasance mai yawan tuba inna mattaubatu ala Allah lillazina ya'maluna su'a bi jahalatin thumma yatubuna an qarib يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا توبة يوان توبة yana sanyawa Allah ya kankare maka zunubanka abu na biyu yawan istighfari ya tabbata a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa lalle ku nemi gafaran Allah na rantse da wanda rayuwar Muhammadu ke hannunsa lalle ni ina neman gafarar Allah a kowane yini so 70 a wata riwayar a wata riwayar so ɗari in har shi annabi alaihi salatu wassalam ya kasance haka kai da kake cike da laifi ya ba za ka yi haka ba qultu astaghfiru rabbakum innahu kana يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا استغفاري سننكم لا يتي وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم ما تكر أنا استغفاري أذاب بات سوكبا دعاك يواني استغفاري يكن سنيا yakan كان كريمك dinga abu na uku yawan aikata ayyukan alkhairi komin su innal hasanati yuzhibna sayyiati zalika dhikra lidhakirin yawan aikata alkhairi yana kankar zunuban mutum ta yadda yake bai sani ba komin su komin girmansu haka kuma yana ɗaya daga cikin ayyuka waɗanda yake suna kankarewa mutum laifuffukansa idan musiba ta samu mutum a cikin kanka kai kanka ko kuma a cikin dukiyarka ko kuma a cikin iyalanka hadisi ya tabbata ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin hatta shaukati yushaquka yushaquha illa kaffara Allah bihi sayyi'at ba abin da zai samu mutum musulmi na musiba tashin hankali bakin ciki takaici cuta rashin lafiya kai hatta kaya wannan da mutum musulmi ke takawa face sai allah ya kankare mashi zunubansa da waɗannan abubuwa kaga ashe musulmi yana da wani matsayi wanda yake ba kowa ke da shi ba in ba irinsa ba in kai rashin lafiya kana cikin lada ka taka kaya kana cikin lada to sannan kuma haka daga cikin abubuwan da yake allah yakan kankare wa mutum zunubansa ya samu rahamar allah akwai azaban kabari don wasu daga cikin mu Allah ya tsare za a yi musu azaba a cikin kabari amma kuma a ran alkiyama su samu rahamar Allah subhanahu ta'ala. domin azaban kabari akwai abubuwa waɗanda yake suna iya kawo su da dama annabi sallallahu alaihi wasallam wata ran ya wuce da kaburuka guda biyu sai ya tsinki ya dabino sai ya sanya ɗanyu ya caka anan ya caka anan. sai ce kun san dalilin da yasa na haka suka ce a'a yanzu ga sunan an nuna mani ana musu azaba amma abin da ake azabtar da su a kai a tunanin mutane kankani ne amma kuma mai girma ne a wurin Allah wannan shi kabari na farko ya kasance yana tafiya da gulma yana hada mutane ya dauki wannan magana ya kai can akan wannan dalili yasa Allah yake mishi azaban kabari shi ko wancan ya kasance idan ya yi bawali baya tsayawa ya tsane ya barranta daga bawalin saboda wannan abu ake azabtar da shi amma na sanya wannan zangar ne zangarniyar dabinuwa matukar ba ta bushe ba la'alla Allah ya taimake su ya rangwanta musu wannan azaba ashe kenan kun ga da wannan za mu fahimci akwai mutanen da yake suna iya samun azaban kabari amma kuma a gafarta masu sannan daga cikin abubuwa waɗanda suke sanyawa Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta wa mutum zunubansa ceton masu ceto kamar da muka karanto domin akwai waɗanda Allah ya bai wa ceto ran alkiyama to sakamakon ceton da za su yi Allah yana iya gafarta abin da zunuban mutum sannan hanyoyin da yake mutum yana iya samun rahama kuma shi Allah kansa subhanahu wata'ala ya ce ya gafarta maka don shi ke badawa shi ke hanawa shi ke sawa shi kuma ke cewa kada a yi in ya so sai ya ce na gafarta inna allaha la yakfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika yakan gafarta abin da ba shirka ba amma shi ma liman ya sha ga wanda ya so to don haka sai mu tsaya tukuru mu tsaya mai aiki don rayuwa duk yadda ka so za ta kare duk yadda ka kaunaci mutum za ku rabu duk yadda ka tara zai kare don haka ba abin da zai tabbata illa ka riƙe addini kuma ka yi fatan gamawa lafiya wal amnu aminci wal iyasu da fidda tsammani yanqulani a millatil islam suna ciratar da mutum suna iya fidda shi daga tafarkin musulunci abinda ake nufi ana kai ka aminta da makarun Allah ka ce haba ina aini aljanna na same ta ko kuma ka fidda tsammani daga ramar Allah ka ce haba aini wallahi babu yadda za a yi Allah ya gafarta mu saboda tsananin laifuffuka na yaushe ma Allah zai dube ne gafarta mani to waɗannan maganganu guda biyu suna iya mai da kai kafiri domin idan ka amince wa makircin Allah kana nuna kamar kai ke da wurin dole a baka idan kuma ka tsoraci azabar Allah har ka fidda tsammani daga samun rahamarsa to ka yi aiki irin na kafirai domin annabi yaqub sallallahu alaihi wa sallam ya ce da 'ya'yayansa ya bani yadhhabu fatahassasu min yusufa wa akhihi wa la tayasu min rauhillah innahu la yayasu min rauhillah illa alqaumul kafirun ba mai fidda tsammani daga samun rahmar Allah sai kafirai haka kuma kishiyar magana ba mai amincewa makircin Allah sai waɗanda suka yi asara a aminu makirallah, fala ya'manu makrallahi illa alqaumul khasirun shin sun amincewa makircin Allah ba mai aminta da makircin Allah sai mutanen da suka yi asara wane ne kuma ya asara in ba kafiri ba kafiri shine ya asara rayuwarsa don haka waɗannan abubuwa guda biyu kar ka aminta duk ayyukanka na alkhairi kar kuma ka fidda tsammani duk irin laifuffukanka amma kuma wannan ba shi ke baka dama ka je ka ta laifi ka ce a Allah ghafurur rahim ne da'iman Allah yakan kawo muqarana kusanci in ya ambaci rahamarsa yakan ambaci azabarsa in ya ambaci gafararsa yakan ambaci uqubarsa in ya ambaci mutanen aljanna yakan ambaci mutanen wuta in ya ambaci aljannan makanta sai ya kuma ambato wuta to haka al'amarin yake tafiya domin ana tauna tsakuya tsakowa don aya ta ji tsoro in an ce maka ga kaza sai ka ce to kaza ga kaza saboda kar ka saki jiki ka ce to ai aljanna ka samu sannan kuma karka zo ka fidda tsammani ka ce wuta ba za ka samu aljanna ba waɗannan kalmomi guda biyu suna fidda mutum daga tafarkin musulunci wasabilul haq amma hanyar gaskiya bainahuma tsakankaninsu take li ahlil qibla ga ma'abuta al-qibla ma'ana malam yana so ya mana bayanin cewa khairul umuri awsatuha wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata qala awsatuhum ma khayyara rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam baina أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم yakun isma. daiman كل كل كل ya zama da mutum yana tsaka tsaki kai baka zaƙe ba ka wuce sannan kuma kai ba baka a baya ba dama musuluncin ma gaba ɗaya tsaka-tsaki ne na iza an faƙo lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina zalike ƙawama. Ibadun rahman in sun bada ba su almubazaranci in kuma sun riƙe ba su ƙauro su suna tsayawa ne tsakankanin matakai guda biyu ba su yi almubazaranci ba sannan ba su yi ƙauro ba to haka rayuwar mutum musulmi ake so ta zama sabilul haq hanya ta gaskiya tsakankanin wannan kana tsananin tsoron azabar Allah sannan kuma kana tsananin kwaɗayin rahamar Allah subhanahu wata'ala ba ka ganin kama irin su Umar dan Khattab radiyallahu ta'ala an yakan kira sahabbai ce halummu nazdad imanan ku zo don mu ƙara imani ku zo ku zo don mu ƙara imani sannan Abdullahi ibn Mas'udin radiyallahu ta'ala an yana daga cikin addu'ansa yana ce Allahumma zidni imanan wa fiqhan Allah ka ƙara mani imani da kuma fahimtar addini ashe kenan kun ga mutane ne waɗanda yake sun riga sun san waɗannan abubuwa amma sanin su da abin kuma bai sa su yi sake ba suna neman Allah ya ba su abin da suke nema a wurin shi subhanahu wata'ala wala yakhruju al-abdu min al-iman bawa baya fita daga cikin imani bawa ba zai fita daga cikin imani ba illa bi juhudi ma adkhalahu fihi sai da musun abin da ya shigar da shi cikin imani ma'ana menene ke shigar da mutum imani la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanda kamar da hadisi ya tabbata yace imani gida gida ne a'laha na saman imani qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatu al-adha 'an tariq mafi girman imani na kololuya shine faɗin la ilaha na ƙasan imani shine kawar da ƙazanta ko cuta akan hanya to mutum daga cikin musulmai in ya shiga musulunci bai taɓa fita daga cikin musuluncin sai in ya musa abin da ya shigar da shi musuluncin mana ka faɗi la ilaha illallah muhammadu rasul ka zo ka ce a'a kai yanzu baka yadda ba wannan kalma kana tantama a cikinta bai yiwuwa a ce allah shine allah ka musa misali baka yadda da annabcin annabi ba baka yadda da alkur'ani ba azumi ba wajibi ba ne yin hajji ba farilla ba ne irin waɗannan abubuwan da suka shigar da kai musuluncin ka koma kai musunsu to shi shikenan sai a ce ka fita muna fahimta amma mutukar ba musa su kai ba kana sallah irin ta musulmai kana kallon alkibla irin na musulmai kana yanka irin na musulmai babu sararin wani mutum ya kafirta ka wannan ita ce aqida ahli sunna babu sarari in wani abu ne ya zanto ga tufka ga warwara ga ayyukanka ga ayyukanka irin na musulmai ga kuma ayyukanka na kafirai sai mu ce to mu abin muka sani mai aiki irin wannan da kai aiki ne irin na kafirai amma kai ba san matsayinka ba domin saukarwa da mutum kafin da kake gani kafiri aqidar ahlus sunna ba aqidar ahlus sunna bane sannan abu na biyu akwai abin da ake cewa zawalul mawane a gusar da abubuwan da za su hana kai ka kasance kafirin ne sannan abu na biyu inzalul hujja a saukar da hujja ta tabbata akan kai kafirin ne abu na uku izalatu shubuha a gusar da shubuhan da za ta iya kawo kafirci tattare da kai in an samu waɗannan abuwa sai a ce to kenan kai ka kafirta an tabbatar da hujja an gusar da shubuha ba wata shubuha karara ba a samu wani abu da kai ka rike kake dogaro da shi ba sai mu ce da kai to shi kenan wannan al'amari aikin nan yanzu kai sai jamhurin malamai su ce to kai yanzu kafire ne muna fahimta ai amma matukar hujja bata tabbata ba akwai shubuha tattare da wannan al'amari to gaya sai a ce to aiki irin na kaza dai na kafirai ne amma wannan bushi ba musamman matsayinsa ba saboda kafirta mutane ba aqidar ahlus sunna bane kuma annabi sallam ya gargaɗi mutane akan haka kalmomi guda biyu don mutumin da yake yawan jifan dan uwansa da shi to lallai za ta kowa wa daya da maƙiyin Allah da kafiri duk wanda yake yawan gaya wa wannan wani kalma to ɗayan biyu sai an samu kafirin ko dai ta tabbata a kansa shi kafir ko ta wulwulo ta wutsulo ta dawo maka wal iman shi ko imani abinda ake cewa imani Huwal al iqraru bil lisan shine tabbatarwa da baki ka ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam imani ne wannan ka tabbatar wa tasdiqu bil sannan zuciya ta gasgata wannan magana da ka faɗa shi sa hasanul basri rahimahullahu yake cewa laisal imanu bitamanni wala bitahalli ولكن fil ƙalbi wa القلب وصدقه amal imani ba wai ado bane ko ko buri ka ina ma in zama irin wane a'a ba buri bane ba ado bane inna ma abin da yake tabbata a zuciya ayyukanka kuma suka tabbatar da shi to wannan akwai magana kaɗan wanda malam ya rage don ka tabbatar da bakinka zuciyarka ya zanto ta gasgata baka yi aiki ba baka yi imani ba domin innan ladhina amanu wa amilu salihati yahdihim rabbuhum bi imanihim Innan ladhina amanu wa amilu salihati kanat lahum jannatul firdausi Innan ladhina amanu wa amilu sayaj'alu lahumur rahmanu إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون Da'iman عنشي دائما إن الذين سيأتي آمنوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية ba a taba cewa imanin babu aiki ba kenan don ka yi imanin baka yi aiki ba imanin nan da sauransa bai cika ba don kana ta tsagwaron ayyukan kuma baka yarda da shi din ba imanin nan ba imani bane bai cika ba dole baki ya faɗa zuciya ta yarda gabbai kuma ya zanto sun aiwatar an gani a ƙasa muna fahimtar wannan wa jami'u ma sahha An رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الشرع والبيان كله dukkanin wani abu da ya tabbata ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wa alihi na shari'a da kuma bayani dukkansa gaskiya ne a fahimci magana duk abin da ya tabbata ya inganta na shari'a da bayani daga annabi sallallahu alaihi wasallam matukar an zo an ce annabi ne ya faɗi kaza ko kuma annabi ne alaihi salatu wasalam ya aikata kaza ko ko shi ya yi umarni da kaza shi ne ya tsawatar daga barin yin kaza a'a an yi wannan abu bai tsawatar ba to wannan abu mun yarda da shi karya shi kuma to wannan yana da wani matsayi a wurin malamin tauhidi kamar yadda muka karanto a baya ka ce kai baka yadda ba abin kuma ya tabbata duk al'umma sun yadda da wannan kai yanzu ka fito ka ce baka yadda ba to ka shiga wani babi na daban amma in dai ya tabbata to mu mun yadda mun kuma tabbatar da shi wal imanu wahid imani kuma abu ɗaya ne domin hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa an umurce ni in yaƙi mutane hatta ya shahadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimu sala wa yu'tu zaka sannan wa yasumu ramadan har zuwa ƙarshen hadisi wanda yake nuna cewa annabi ya ce an umarce ni da in yaƙi mutane su shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah su tsaye da sallah su ba da zakka su yi azumi su je wa hajji matukar suna iyawa in har suka yi waɗannan ayyukan da aka ce in yaƙe su a kai to sun kubutar da jinanansu daga wurina sannan kuma hisabinsu yana ga Allah subhanahu wa ta'ala ba ruwana da dukiyarsu ba ruwana da jininsu Jinin su ya zama haramtaccen jini dukiyarsu ta haramta a kwace sai dai su baiwa Allah haƙƙinsa matukar sun yi wannan ba ruwa na da su hisabin su yana wurin Allah don haka imani ɗaya ne duk annabin da ya zo yadda muka karanto a baya kullum yana ƙoƙarin kiran mutane ne zuwa ga tauhidi a kaɗaita Allah ayi kaza ayi kaza don haka imani abu ɗaya ne imani bai da raba sam a bauci Allah ayi wa annabi da'a a bauci Allah ayi wa annabi da'a wannan shine imani wa ahluhu fi aslihi sawa'un abutansa shi imanin a cikin asalinsa daidai suke imani abu ne guda ɗaya ma'abutansa a cikin asalinsa ɗaya suke to amma kuma wannan magana malamanmu na baya-baya sun yi idrakinta ma'ana sun yi ƙoƙarin mana bayani imani abu ne guda ɗaya amma dukkaninmu a cikin imani ba ɗaya muke ba domin akwai mutum daga cikin al'umma imaninsa ta fita al'umman kama abubakar ne siddiq radiyallahu ta'ala irin su umar ɗan khattab irin su usman irin su ali ibn abi talib karramallahu wajahu ire-iren waɗannan mutane waɗanda mutum saboda imaninsa ka duba umar ɗan khattab radiyallahu ta'ala a lokacin da aka zo bayan an yi badaru yaƙi na farko a cikin musulunci an kama fursunonin yaƙi aka tsaya ana neman shawara yaya za a yi abubakar ne siddiq radiyallahu ta'ala ce ya rasulallah alaihi salatu wasalam waɗannan mutanenka ne makusantanka ne yan uwanka ne hasali ma akwai cuɗayya tsakaninmu da su Abin da nake gani kawai mu sanya harajin da za su biya na fidiya kowanensu ya zo ya karantar da 'ya'yayenmu shekaru goma in ya gama tun da dama akwai daga cikinmu masu karancin karatu to shikenan sai mu sallame shi umar ya ce a'a radiyallahu ta'ala ni abin da nake gani kowane makusanci ka kira shi zuwa ga makusancinsa idan akwai uba a nan cikin kafirai ɗansa yana cikin musulmai kira ɗan kasa ya kashe ubansa don ya kasance aya in akwai yaya cikin kafirai ƙanina cikin musulmai kira kanin ya doki wuyan wansa don wannan ya zama aya ni ya rasulullahi abin da nake ga ya kamata ai nan. to ka duba ka ga imani ya kai irin wannan yau a cikinmu akwai mutumin da yake wanka misali ba a akida ku ɗaya ba ko ba ma akida ba addinin ku ba ɗaya ba amma bai hana ka cuɗanye shi ba ku ci tare ku yi mu'amala tare ku yi komai tare su ba haka suke ba in an shiga fagen yaƙi babu sauran magana imanin nan kawai shine matuƙar kana tare da shi kai na taɓa karanta muku tarihin wani daga cikin sahabbai a cikin wannan yaƙi wanda aka kama dan uwansa sai yake cewa da Allah ka zo da Allah dan uwana uban su ɗaya ne yace me zan maka yace kai ka fi kusa ka zo ka sa baki ko mutanen ka za su sake ni mutanen Muhammad Anas sai ce a ku ɗaure shi da kyau uwar shi ta kasance tana tijaran gwalagwalai ko za ku samu kuɗaɗe da yawa shin kai ba dan uwa na ce a'a ai waɗannan da yake suke kallon alƙibla yanzu sun fi ka kusanci da ni saboda ukhuwatu din muqaddamatun ala ukhuwatin nasab yan uwantaka ta addini ana gabatar da ita akan yan uwantaka ta jini matukar mutum musulmi ne to ya fi dan uwanka kafiri na jini to don haka kun ga ire-iren waɗannan mutanen babu yadda za a yi a yau mu a ce imanin mu ya daidaita da su ba zai yiwu ba saboda kai kana da san rai su ko ba su da san rai kai kakan iya fada wa shuwa su ba su fadawa kai kakan iya abin da Allah ya baya so su ko ba su yi don haka imanin mu da nasu ba ɗaya bane wattafadulu bainahum bil khashyati wattuqa amma fifiko a tsakankanin waɗannan mutane ma'abuta imanin da jin tsoron Allah ne bil khashiya da tsoron Allah ne wattuqa da kuma takawa ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum 'inda Allahi atqakum wanda yafi kowa a wurin Allah wanda yafi mu jin tsoron Allah shine fifiko ba da dukiya ba ne, ba da kyan jiki ba ne, ba da kaza a'a in dai duk wanda ya fi mu tsoron Allah ko ɗanka ne da ka haifa ya fi ka wurin Allah wannan shine scale a wurin Allah wa mukhalafatil hawa da kuma saba wa zuciya saboda saba wa zuciya tana kai ka zuwa ga aljanna bin zuciyar kuma tana kai mutum zuwa ga wuta aya ta tabbatar da wannan وأما من خاف مقام hawa ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى أما متمن دي zuciyarsa shi kuma شيكما wuta ne to wa mulazamatil ula da kuma bin tafarkin hanya ta farko ta magabata kaga ka duba kaga abubuwan in ka duba sai ka samu da wahala ka samu wani daga cikinmu wanda yake cika irin waɗannan sharuɗa wanda malam ke ambatowa wanda ya fi wani a wurin Allah wanda ya fi shi jin tsoron Allah yana saba wa zuciyarsa shin kai kana da jin tsoron Allah sannan kuma kana iya saba wa zuciyarka kana kuma bin tafarki irin na magabata abubuwa ne guda uku bayan ka tsoraci Allah ka saba wa zuciya don har kullum kana nan kana fama da shaidani da kuma zuciyarka makiyinka na farko a duk duniya ita ce zuciyarka sannan shaidan na biye da ita sai kuma makiyi na cikin mutane shine na uku to in Allah ya taimake ka akan zuciyarka shedanin ka babu yadda zai iya da kai amma idan zuciyarka ta fi karfin ka sai ya samu sai a kanka muna fahimta sannan wa mulazamatil ula da kuma bin hanyar magabata to mukaddari kana tsoron Allah sannan kuma kana saba wa zuciyarka to shin hanyar da magabata suka bari ita kake kanta ko ko a kai kana da wata hanya taka daban to matukar sharuɗan nan ba su cika ba ba za a ce da kai al'amarinka ya cika ba kuma insha Allahu a nan ne za mu kwana saboda mun kai kan gaba idan Allah ya kai mu sati na gaba malam zai mana bayanin waliyai da kuma irin sifofin da ake gane su da shi duk da kasantuwan dai muna dan tattabo karatu a cikin alfurqan amma ba laifi bane insha Allah shi ma mu taba shi ana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum tambayoyi ne insha Allah dangane da abin da aka karanta idan akwai tambaya sai ayi na'am alaikum assalamu alaikum wa barakatuh na na na na na a ah. eh a aya abu biyu ne muka karanta yanzu ma wa kara wa saddaqahu al abinda zuciya ta yadda da shi sannan kuma aiki ya gazgata yanzu misali mutum ya ce maka ya imani kuma sai ka gan shi yana bautan gunki yana jira wa gunki ka ya tsammanin ka mai matsayinsa a wurinka to amma kuma an ka tambaye sai ce maka a'a ai wai imanin a zuciya yake kai dai zaka saurare shi ne amma ka san wannan ba haka yake ba to wannan ya daidai da wannan imani abu ne wanda yake a zuciya amma kuma aiki ya tabbatar da shi don haka sai a nuna musu ba haka yake ba eh gano dai yadda za a yi ka gane mutum ko na Allah ne ko ba na Allah ba ne to wannan shine yake a zuciya in mutum yana aiki duk yadda ka ga aikinsa kai baka isa ka ce don Allah yake ko ba don Allah ba ba naka ne wannan amma aikinka dole ya tabbatar da abin da zuciyarka ta yi ta kuma yadda da shi na'am na'am alaikum Na, na, na, to mataki guda uku ne idan mutum ya faɗa haka kuma ya yi daɗin haka ɗin yake to wannan malamai sun yi bayaninsa bai tare da mu ya faɗi kuma ya yi daɗin haka ne wannan bai tare da mu amma in ya faɗi ya san abin da ya faɗi ba haka ba ne to wannan mai laifi ne a wurin Allah amma in ya faɗi ba da yadda ba ba don wani abu ba saboda dai shi ya cimma wata manufa tasa ko ta kuɗi ko ta wani abu to wannan ya yi haramun to wannan sai mu kama shi da abin da yi umar dan khattab radiyallahu ta'ala ya ce kunna na akhudhu zawahir wa natruku sawa'ir abin da ya bayyana da shi za mu yi amfani amma abin da ya boye ai ba za mu yi amfani da shi ba abdullahi dan umar radiyallahu ta'ala anhu ya kasance yana yawan yan tabayi duk wanda ya fi kowa yawan kuzari da nishadi wurin sallah sai yan tashi sai aka ce ai yaudaran ka suke ce a man ana billahi ana duk wanda ya nuna mana Allah to mukan yaudaru ko da ƙarya yi to kenan kan ka nuna mana wani abin wanda ba Allah ba mu ma sai mu kama kada abin da ka nuna mana shi <laughs> ka gane na wa alaikum salam ake sata an na sai zance kana lura da yara ne a makaranta an sa suna jarabawa na ya ga annan suna sata su eh amma kuma su ah, musulmai ne kuma abin kuma cije musu eh sai kai kuma ka dan taimaka musu eh. ne eh to an ka duba hakika na lamari baka taimake saboda duk mutumin da zai zo waye baka abu a wani matsayin da yake misali kai ba za ka iya shi ba kamar jarabawa bai taimake ka ba irin haka ne sa kaga ana ta haifar da mutane waɗanda yake kawai makami an baka ofis kwalin da ka zo ka yi presenting you cannot defend it saboda duk da irin waɗannan abubuwa ko ko wani ma shi yana makwance zuwa ake a mijirwa amma za ka ji yana digiri kwana da master sai ya zo bandan bandan ba zai iya constructing word sentence mai kyau ba ba zai iya ba duk da waɗannan abubuwa ne so sai kai ya kawai ka nuna mashi ya yi abin shi kawai dan ba tsari ba ne kai ma baka taimake shi ba eh zai ji zafin ka amma shi ne taimakon saboda kana nuna mai self reliance kenan dogaro da kai na wa ala wa alaikum salam to ba a tsine wa mutum dangas haka kai tsaye wanda aka san shi sai dai a ce yahudawa allah ka la'ani yahudawa shugabanni na america allah ka la'ane su kaga baka specifying ka ce wani ba e ba a la'antar mutum shi haka dangas sai dai a yi kan mai uwa da wabi na na eh eh eh ai shi an riga an masa wahayi cewa waɗannan mutane ba ba za su imani ba bayan haka kamar yadda aka gaya wa nuh shi ma an gaya masa haka <laughs> ka gane to bina da kan wannan sai ce to innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya ai saboda tun a gidan baka dan ce inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha shi'an yastadifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi sannan kuma can annai musan shi kansa ya ai ya taso ya ji yadda al'amura suke li yakuna lahu ma'duwan ka gani to ba shiri sannan kuma a lokacin da ya zo wa kazahu musa fa qada alai ba wani ya zo ba ya ce innal mala'a ya tamiru na bika liyaqtuluka fakhruj inni laka duk waɗannan abubuwa ne waɗanda suke nuna ba za su zauna fir'auna ba don haka an kira an kira an kira sannan kuma da aka zo aka buga aka buga kuma maw'idukum mu zinati wa an yuhshara nasu duha aka zo aka haɗu din amma me yayi yace menene la uqattilanna abna'ahum wa lanuqattilanna abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum wa inna fawqahum qahirun atazaru musa wa qaumahu liyufsidu fil ardi wa yadhraka wa alihatak zaka bar musa suna banna ya bakka da kai da allah ka sai ya ce to ai za mu ɗauki mataki to matakin ne kuma ya zo ya bayyana cewa zai yi bai shirya wa imanin ba to da haka sai musu addu'a eh, amma kai kuwa ba a da kai ba na'am na'am eh na'am misali a kan ke jarabawa na rufu sai ya kasance an ce da ke ci ya isa an samu ke da ake yi sati da su na'am kuma shi wanda ya kawo ma yana bukatar yin sati shi da ya yi da yana so da sama su ne na'am a yi a yi a yi a yi a yi a yi a yi to abin da nake son in point of correction cikin tambayanka da ka ce nobody ko nobody is perfect ko yadda ka ce is pure to mu a yadda hadisi ya nuna mana ba wai muna kasancewa haka cikin jama'a bane tawaga kaman tumakai kar mu zama haka haka hadisi ya ce ka ce wai ai in mutane sun kyautata ni ma zan kyautata in kuma sun munana bari munana a'a ka tsaftace kanka ka ɗaure kanka sosai da kyawawan ayyuka in sun munana ka kyautata in sun kyautata don kansu kai ma ka kyautata to amma a wannan zai ɗauki matsayina man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman in ya zama na cewa eh a can din tunda kokari ake a yi danniya a yi murdiya a ɗaura wanda yake ba shi bane ne shi kuma ya ga cewa bai dace ba ya kawo maka to wannan a wannan laifi a wannan matsayi babu laifi kai amfani da shi ba laifi ba ne na'am alaikum ya yi haramun amma ba kafiri ba ne eh, sai a nuna mashi haramiyarsa amma ba kafiri ba ne na makirci shi ne ka shirya wa wani abu ta ƙasa ko ta sama ko a bayane ta yadda yake abin nan ga duk wanda kake nufi ba alheri ba ne zai same shi shi ake wa makirci eh na tambaya ta ƙarshe wala Na, na, eh a ba laifi wannan wannan fir'aunanci ne ai wannan kinaya ne amma a ce Allah ya tsine mai ba a yi saboda tsinuwa fidda mutum ne daga cikin rahamar Allah kai ko kaza dabba an ce karka tsine mata dan in ka tsine mata tana iya rasa albarka haka kuma 'ya'yanmu gaya in ya bata ka ce kai dai ke Allah dai shirya munki amma wannan aiki naki da mai kama eh in ba mara hankali ba shi ne zai yi wannan aiki Allah dai shirya mun ki to in mala'iku suka ansa su amin amin sai ka shirya ta zo amma ka ce ka yi wa da yaro jama'i to in ya murɗe ko ya wurta da kai zai fara ko kuma sai ka nemo agajin 'yan sanda ka ce don Allah ɗaure shi don ya faru da yawa an kama wani yaro irin kungiyoyi da muke na malamai mu ne taro wasu suka tura suka je suna bincike suka ce ai an kawo shi ne aka daure aka je aka bada kuɗi aka sake shi baban ya zo ya fishi har da kuka ya ce kun sako mani bala'i ai ni zaman shi a prison ya fiye mani fitowarsa don haka ko ina muku allah ya isa akan wannan kokari da kai to kaga duk irin waɗannan abubuwa mu daina yi wa 'ya'yayenmu jafa'i ranka duk bacin da ya yi kakkai mummunan kalma don kai baka san kusancinka da Allah ba baka kuma san matsayin addu'an ka a wurin Allah ba kuma shi addu'an uba akan ɗansa shi ya ce kamar da hadisi ya nuna to sai ka ta kira mai shirya wane wane kai dai Allah ya shirya mun kai domin kai da a ce bugu zai yi kaza to sai ka buge da wannan in Allah ya taimake ka sai ka shirya da kake roƙo ta zo wallahi wa'ala na to allah ya ji kanshi da gafara eh, malam jafar yau shekaran shi biyu da rasuwa sha uku ga wata allah ya ji kanshi da gafara ya sa ya huta kuma mu kuma ya kyautata karshen mu insha allah to a daidaita sau subhanakallahumma wa bihamdika shukran lillahi wa ta'ala anta astaghfiruka